Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraronmu Assalamu alaikum Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke gabatar muku da shirin. Yau ma akan zaben gwamnan jihar Anambra. Har wa yau kuma muna tare da wasu baƙi a wannan zaure namu na haɗa shirye-shirye tare da su za mu tattauna. Za mu yi duba ta musamman akan abubuwan da suka biyo bayan zaɓen gwamnan jihar Anambra. Me aka yi daidai ina aka kuskure? Yaushe ake sa ran samun kammalallen sakamakon zaɓe? Wane darasi za a koya daga zaɓen na Anambra sannan kuma wane ƙalubale ke gaban wanda zai zama gwamnan jihar daga wannan zaɓe? Mun tattauna duka wannan batutuwa da barista Mahmud Ibrahim Imam daga Anambra da kuma shugaban wata ƙungiyar sa ido a kan harakokin zaɓe da bibiyar al'amuran demokradiyya. wanda shi da bakin shi zai haɗa muku sunan shi da kuma sauran bayanan ƙungiyar da yake shugabanta. To bari mu hara da barista Mahmud Ibrahim Imam, lauya, sakataren 'yan Arewa a jihar Anambra, sakataren sarkin Hausawan Onitsha, har wayo kuma mai sharhi da lura da al'amuran yau da kullum, wanda ke tare da mu ta wayar tarho daga Onitsha jihar Anambra. To barista me ake ciki yanzu haka a jihar taku? Yanzu dai halin da ake ciki a jihar Anambra shine sakamakon zaɓo da suke ta fitowa. A kamar jiya Lahadi wajen resort local government wajen goma sha ɗaya daga an release resort su kuma abga ita ce take gaba ta ci wajen goma ypp ta ci guda ɗaya a tsofa da wanda na gani to shi ne halin da ake ciki kuma jama'a duk sun mai da su kan sakamakon zaben ne kowa ka gani kowa ka ga yana duba news ko a waya ko yana sauraron rediyo kawai sakamakon ake sauraro a ji ya za ta karkare a karshe wa za da kiliyarin ko wa ya ci zaɓe mostly attention ɗin mutane a nan yake mm-hmm. To kamar yadda muka ce muna tare da Awal Musa Rafsanjani ne babban eh, chairman na kungiyar nan mai sa ido akan harkar zaɓe wato Transition Monitoring Group. To Mala Awal Rafsanjani na tabbata ka bibi yadda wannan zaɓe na Anambra ya gudana. Me za ka iya gaya masu sauraron mu akai? Me ka lura da shi, me ka gani? ko kuma mai kaji. Eh, duk da dai bana wajen amma mun tura masu sa ido a kula da abin da ke wakana a cikin harkar zaɓe tun kafin ma zaɓen da kuma jiya da shekaran da jiya da yau an sa ido akan yadda harkokin tsaro suke da harkokin yadda jama'a suka fito suka ba da goyon bayan kwanciyar hankali da kuma yadda hukumar zaɓe ta turo da kayan aiki ko kuma rashin turo da kayan aiki da kuma yadda su da kansu jami'an tsaron suka gudanar da harkar tafi da tsaro kuma yadda aka tura su wajeje kala-kala na inda ake zaben da kuma irin sauran da muka gani a wannan harkar zaɓe. Yau wato yaya gamsuwarku da wannan zaɓe za a iya cewa kun gamsu ko kuma ba ku gamsu ba da yadda kuka ga zaben ya gudana? to na ɗaya dai mun gamsu da yadda jama'a suka fito suka ansa kira kan cewa za su fito su kaɗa ƙuri'a don su tabbatar da kan cewa sun zaɓi jagoran da suke ganin zai jagorance su na ɗaya kenan sannan na biyu mun gamsu da yadda jama'a suka ba da haɗin kai ba a tashi hankali sosai ba ba a ringimu ba kamar yadda aka ringa zaton cewa za a yi tashin hankali wannan gaskiya duk bai faru ba kamar yadda ake wannan batu abu na uku shine hukumar zaɓe gaskiya ta ba wa mutane da dama kunya saboda akwai mazaɓin da da dama da ba a tura ma'aikatan aikin zaɓe ba ta wuri wani wajen ma gaba ɗaya an gano kamar ba su ma je ba abu na shi ne duk da inda ma aka tura jami'an aikin zaɓen za a ga cewa wato na'urar da take tantancewa kai za ka yi zaɓe ko ba za ka yi zaɓe ba ita ma a wajeje da dama ba ta yi aiki ba saboda haka wannan ya kawo wa mutane da dama rashin jin daɗi da fushi da tuzanta saboda akwai mutanen da sun tsaya a kan layi tun karfe takwas har zuwa karfe hudu a jiya ba su samu an tantance su ba saboda na'urar ba ta aiki saboda haka da dama gaskiya mutane ba su ji daɗin yadda hukumar zaɓe ta yi kirarin cewa a shirye take da zaben nan ba amma kuma aka zo aka samu wannan mashkila da kowane lokaci ake daɗa samun ta taɗi karewa tun da aka fara zaɓe a alif ɗari tara da casa'in da tara kullum ana samun wannan matsalar rashin wato tabbatar da kan cewa kayan aiki da kuma um, zuwa zuwan ma'aikatan zaɓe an gyara shi wannan gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da za mu ce bai daɗi ba a cikin wannan zaben saboda dama ba su ji daɗi ba inda aka hana su ko kuma ba su samu damar yin zaben ba saboda kamar yadda aka sani wasu mazaɓan rumfunar sun yi zaɓe amma jama'a da dama saboda sun zo ba su ga kayan aiki ba ko kuma ba a na'ura ba ta kyau ba suka fuskanta suka fusata suka tafiya su gida ba su dawo ba to wannan gaskiya ba zai bai daɗi ba kuma dole ne hukumar zaɓe ta tashi ta binkici akan yanda ake samun wannan matsalar ta abin da ake kira logistic da kuma rashin bayyana wajen zaɓe akan lokaci a wani abu kuma da ba mu sha'awa a cikin wannan zaɓe shine inda mutane suka fito kwansu da kwarkwata suke nuna kan cewa suna da buƙatar su wanda suke so su zaɓa wannan ya ba mu gaskiya sha'awa saboda a baya kamar yadda aka sani wannan gari da kuma ma najeriya gaba ɗaya inda 'yan siyasa da gwamnati suke rashin jin suke ƙin totatawa jama'a ta wajen ɓangaren kawo tsare-tsare da cire su daga cikin kangin talauci da rashin aikin yi da rashin tsaro da jin daɗin rayuwa ya sa mutane da dama ba sa ma fitowa su yi zaben saboda suna mm. ganin sun ma fito ɓata lokacin su za su yi. Bari mu koma ga barista wanda shi yake a nan yanzu haka. To barista daga bayanan da Malam Awul Rafsanjani ya yi me za ka iya gaya mana tun da kai kana can kana ka ga abubuwan da suka faru a wannan zaɓe da ya gudana me aka yi daidai kuma ina aka kuskure. To a yawanci abubuwan da ya faɗa abubuwa ne da suka faru kuma akwai inda aka yi daidan su ma da yadda za a ba masu hukumar zaɓe amma dai matsaloli da aka samu dai mafi tasiri shine kamar na shi na'uran tantance mutanen kamar yadda na muku bayani a gidan da muka yi na baya ma yawa wasu sun samu maskila akan wannan aje a da ya kasa yi dan ni har sai da na tambi shi malamin zaben nan inda na yi zaɓe cewa ya aka yi ma na ga kana ta fama da abin kana duba wani manuwa sai ya nuna min cewa ai a safiyar ranar kofa ne ma dan bautan ƙasa wai a safiyar aka ba su training din yadda za su yi amfani da abu na ce ai to ai sun ce sun shirya tun yaushe kwana da kwanaki an yi training an yi komai logistics da shoransu ya ce mun shi dai a ranar aka musu training da safen kuma aka turo su nan wadaku su zo su yi aikin zaɓe wannan gaskiya shine ya aka samu matsala a wannan amma bangaren dai fitowar jama'a da kuma zaman lafiya ne yadda zaben ya wada aka aiwatar da zaben duk wannan a cikin lumana a cikin kwanciyar hankali kuma jama'a mutane dama sun fito an yi zaɓe kuma jami'an tsaro sun fito an kawo sosai amma kuma abin da muka lura shine da yawa jami'an tsaron wasu suna sai compromising don a gabana suke kiran agent agent na jam'iyyu wa'ina nasu kuɗin security irin saboda haɗin kai da suka ba suke siyan zaɓe saboda most of zaben da aka yi kowace fati ta siya zaɓe suna ba da wasu na ba da dubu biyu wasu dubu ɗaya ɗari biyar kullum in ka tika kuri'a sai ka nuna musu sai su ba kuɗin kuma a gaban jami'an tsaron. to barista kai nawa aka baka. Kajiya. <laughs> <laughs> ni ban sai da kuri'a ta ba saboda dama na fito na yi zaben ne bisa akida gaskiya to shi yasa ban siyar ba amma dai jama'a da dama mafi yawan wanda suka yi zaɓe kuɗi suka karɓa gaskiya kuma duk jam'iyyun sun ba da kuɗi yawa to bari mu sake koma ga awwal rafsanjani yawwa Mala Awal Rafsanjani wannan zaɓe na Anambra an ɗauke shi kamar wani zakaran gwajin dahi na babban zaɓe da da ke tahe a shekarar 2023 wato zaben shugaban ƙasa. Daga irin abubuwan da suka faru a zaben na Anambra, hukumar zaɓe ta INEC ta shirya koko da sauran rana a gaba. To gaskiya um, kamar inda hukumar zaɓe take ta ikirarin cewa a shirye take saboda ba matsalar rashin kuɗi kamar yadda aka sani yawanci jami'an gwamnati ko kuma hukumomin gwamnati babban eh, kukansu shine rashin kuɗi amma ita kaga eh, ita hukumar zaɓe ba ta da matsalar kuɗi na kayan aiki da kayan da za a tura jama'a da kuma tafi da harkar zaɓe saboda haka ba wani uzuri ko kuma eh, dalilin da zai sa hukumar zaɓe ta gajiya akan zaɓen jiha ɗaya kwai tilau in har wannan mashkiloli an same su a zaɓen jiha ɗaya kwai wanda aka tura jami'an tsaro da kuma ita da kanta hukumar zaɓe ta tura jami'an ta kala-kala to muna ganin cewa a zaben da za a yi na ƙasa gaba ɗaya matsalar ma za ta ɗanfi wannan saboda wannan jiha ɗaya ce kawai kuma jihohin nan yawancinsu karamar hukumomin su ba nisa ne da shi ba kamar yadda aka sani a wasu jihohi a arewa daga wannan karamar hukuma wata karamar hukuma za a iya yin awa ɗaya ana tafiya amma ita wannan jiha ta anambra kusan makuta za a ce wasu amma an kasa tabbatar da wato kayan aikin da za su zo su wadata su yi to saboda haka muna ganin cewa in dai har za a yi zaben kirki na gari to dole ne sai hukumar zaɓe ta tashi tsaye ta yi nazari akan me ya faru bayan alkararrukan da aka yi na tabbatar da kan cewa za a zaben nan zai tafi a cikin sahihanci da kayan aiki wadatattu da ma'aikata ƙwararru in har gaskiya ba tashi an tsaya an yi nazarin abin da ya faru ba a wannan to babban zaɓe mai zuwa zai samu mushkila fiye da wannan mushkila saboda wannan zaɓe ne za a yi duk kowace jiha za a yi saboda haka kenan in ba cikakkun kayan aiki a jiha ɗaya da za a yi zaɓe kawai kuma al'ummar ma'aikatan eh, hukumar zaɓe ba su cika ba kuma ba su cikakken horo ba to mu muna ganin cewa inda ba tashi tsaye aka yi ba to za a iya maimaita irin wannan kuskure ko kuma mishkila da aka samu a wannan zaɓe na ya wato ya wato a matsayin ku na masu sa ido akan harakar zaɓe me za ku yi domin ku tabbatar da cewa irin haka bata sake faruwa ba to abin da muke yi mu duk lokacin da aka yi zaɓe muna yin rahoto wato muna kawo irin ɗan da muka kalla na mashikila da kuma nasara da kuma inda muke ganin cewa za mu ba wa gwamnati shawara don ta kawo gyara a kai to matsalar da ake samu shine da an yi zaɓe an gama kuma yawanci ba sa jin irin shawarwarin da ake bayarwa don a kawo gyara gobe in ba haka ba wannan wato ƙungiyar gamayya ta sa ido akan harkar zaɓe wato transition monitoring group tmg duk zaben da aka yi ko na lokal ko na karamar hukuma ko na jiha tilau ko kuma zaben kasa gaba ɗaya ana kawo wato rahoto da yake nuna inda aka samu kuskure ko kuma inda ake bukatar a kawo gyara to amma ita hukumar zabe da gwamnati da mutanen jami'an tsaro yawanci gaskiya ba sa kula da irin waɗannan shawarwarin da ake bayarwa don in ana kula da su ya dace daga 1999 zuwa yanzu irin baɗin da aka hango a yadda ake tafi da zaɓe ya dace a ce an gyara wannan lokacin da aka fara zaɓe na tara zuwa yanzu ya dace a ce hukumar zaɓe da gwamnati da jami'an tsaro da su da kansu masu yin zaɓen ya dace a ce an samu cikakken ci gaba ta wajen yadda za a gyara tafi da harkar zaɓe ba wai mm-hmm. kullum ana zuwa ana ta kawo guni-guni ba ana ta kawo koke-koke misali wannan maganar logistic ɗin nan kowane lokacin za a yi zaɓe sai an samu wannan mishkila duk lokacin da za a yi zaɓe za a yi maganar siyan ƙuri'a da sauransu ya dace daga yanzu a ce an gane kan cewa duk wannan ba alheri ba ne ga zaɓe ga siyayyancin zaɓe ga amincewar zaɓe da sauransu kamar yadda aka sani amfani da kuɗi don siyan eh, ƙuri'ar mutane haramun ne ba daidai ba ne duk ƙasa ba ta yadda ba amma su da kansu 'yan siyasar ba dainawa suka yi ba saboda babu wani cikakken hukunci da hukumar zaɓe ta ɗauka akan irin waɗanda suke yin wannan abin ɗan demokuraɗiyya ba haka take ba amma a najeriya gaskiya dole ne sai an tashi an yi garan bawo ɗin har ana so yan eh, najeriya su yadda da demokuraɗiyya ɗin kuma su yadda da jagorancin da za a tafi da shi jam'iyyu. shirin najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust muna magana ne akan abubuwan da suka biyo bayan zaben gwamnan jihar anambra. wanda aka yi a ranakun Asabar da kuma jiya Lahadi. Muna yin duba ta musamman akan abubuwan da aka yi daidai da inda aka kuskure. Sannan wane darasi za a koya daga zaben na Anambra. Yaushe kuma ake sa ran samun kammalallen sakamako kuma wani irin ƙalubale ke gaban wanda zai zama gwamnan jihar. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shahinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust trust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma in Radio. Har wa yau kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. To bari mu sake koma ga barista wanda ke a nan bira. A ganin ka zai daga nan zuwa yaushe za a samu kammalallen sakamako. Kammalallen sakamako zai iya samuwa daga yau zuwa daren yau. Saboda most of eh, mafi yawan local government din an kakkawo su goma sha shida yanzu sun samu a cikin ashirin da ɗaya. To wanda suka rage ma dai suna kan hanya ne wasu Eh, kafofi na labarai suna kaka abin amma kin ga wannan ba official ba ne ba za a yi da su ba mm. har sun zo office din INEC eh, jami'in zaben ya zo ya gabatar su tukuna a ce ya zama official waɗanda suka rage kaɗan ne sai kuma ma inda ba a yi ba don akwai local government iya ala da ba a yi ba gaba ɗaya amma zuwa daren yau ne na muna da sa ran cewa gaba ɗaya result za su kammalu eh, amma cutar biyu bisa uku sun samu by now Mm. Yawwa zakaran da Allah ya nufa da cara a ganin ka wani irin ƙalubale zai huskanta a wannan jiha ta kuta a nan waɗanne irin ayyuka ne ke gaban shi wani irin ƙalubale ne ke gaban shi. Gaskiya akwai ƙalubale da yawa amma farko shi ne matsalar tsaro don lamarin tsaro ya taɓarɓare sosai a jihar Anambra nan gaba ɗaya ta kowane siga mm. masu zuwa da bindiga su yi harbi su kashe mutane wannan daban barayi kuma masu zuwa su tsare mutum ko a ina fa ko a kasuwa za a iya tsare kayan iska su ka a tsakiya su caje ka su karɓi wayanka da kuɗin ka su wuce in ka hau keke kana kan keke ka ga mutum biyu sun zo sun hau a tsare ka a caje ka su tura ka waje to tsaro ya taɓarɓare gaskiya a hmm. jihar Anambra wannan shine ya kamata abin da ya kamata duk wanda Allah ya ba nasara ya fara ɗaukar mataki a kai tukunna sai kuma matsala ayyuka na titi don gaba sai anan bura yanzu ba titi mai kyau inda suke kaɗan ne ko ta ina da za ki shigo anan bura yanzu sai kin karo da hanya mara kyau wani zubin ma tafiyan da bai fi kai minti goma sha biyar sai kai awa biyu saboda hanya lalace mm. ko zage za ka yi duk lungunan da ake zage ma da masu kyau in duk sun lalace gaskiya ba hanya ba kyau gaba ɗaya na biyu kenan ya yanayin makarantu da asibitoci yauwa to gaskiya dai a wannan bangaren suna kokari ba laifi sai dai a ƙara amma dai kan makarantu don most of makarantunsu na gwamnati yawanci dama tun karshen gwamnatin fit gwamnatin da ya sauka fit obi dama ainihin makarantun na missionaries ne to ya min su hand over ya mayar musu da su hannun cocinan daban da hannun coci ne suke raunin makarantun wanda direct a hannun gwamnatin ne fasu da yawa kuma average dai gaskiya ba ta cikin wani yanayi na yadda za a ce ya lalace da amma dai dole ana buƙatar taimako a ɓangaren makarantu haka asibitocin dama su yawancin asibitocin na gwamnati kaɗan ne ma makarantun sun fi yawa. Eh, amma babban kalubale dai wannan tsaro ne da kuma tsaro ne da hanyoyi gaskiya shine damuwar su ne manyan ƙalubale kuma kin ga siyasa kamar yadda ta kasance har aka yi zaben nan su dama yanzu siyasan ya zo ya koma coci tsakanin anglican da catholic ne shi yasa ma gaba ɗaya da result ya fito yake nuna direction ɗin haka su yan catholic sun fi yawa a nan kuma yadda campaign ya koma can cewa yan anglican na su kwace musu mulki sai ya zama na kawai mutum koma baya yin jam'iyyar amma saboda cocin su ne suka tsaye da wannan ɗan takarar sai je shi ya ja ma rizotin ɗin ya yi saurin tafiya ɓangare ɗaya kenan kana ganin wannan din ma kamar kalubale ne wanda gwamna gwamnan da mai ake ta gwamna mai jiran gado wanda aka zaba eh, wanda mm. kamar kalubale ne wanda zai tunkara wajen dinke baraka da haɗa kan jihar gaskiya sai ya aiki sosai saboda ba taɓa cece ku ce tsakanin coci da coci ba ma a harkar zaben gwamna da suna yi amma sama sama sai akan wannan saboda gaba ɗaya raba kansu sai ya yi aiki sosai wajen jawo hankalinsu a yi zaman lafiya su fahimci cewa duk dai abin gaba ɗaya jihar dai za mu aiki amma dan wannan ya kawo bangare sosai kawai kowa na kallon wannan kamar daban-daban ne kuma akan bangaren catholic da anglican shi ma yana daga cikin kalubalen da su ya yi aiki a kai dan diwe da abin ya tafi a wannan zaben aka ci gaba a haka da zaɓe na gaba zuwa na can sama to gaskiya da Allah kaɗai san yanayin rabuwan kan yadda za ta yi karfi da yawa. Mm. Barista to ya batun ayyukan yi gaskiya kan in kika duba ko statistics na hukumar lura da ayyukan yi da waye na kasa su ai suna dan sama sama akwai ayyukan yi ba laifi mm. kuma mafi yawa su nan sake ga koda sun yi aiki sun yi bokon an yi makarantun ba lalle duba suke dogara da aikin gwamnati ba so gaskiya dai bangaren wannan a kokari suna da kokari wajen taimakon kansu da kansu wajen mutum ya dogara da kansa mm. ba sa jira wai sai wata gwamnati ta ba su aiki ko kamfani ba wai babu rashin aikin bane amma zai da tasiri kamar yadda yake a wasu bangarori na Najeriya gaskiya uh, Malam Awal a ganin ka wani irin darasi ya kamata a koya daga wannan zaɓe na anambra daga ita gwamnatin najeriya da ita hukumar inec darasi na farko da za a fara koya shine jam'iyyu dole ne su yi gaskiya akan tantance wanda zai tsaya takara a cikin jam'iyyunsu idan ba a ba memba memba damar da za su zaɓi wanda suke so ba a cikin jam'iyyarsu ba a yi gaskiya da adalci ba ba a kwatanta demokuraɗiyya a cikin al'amuran ba to za a samu mishkila shi yasa yawanci dukkansu da suka fito din mambobin su sai da suka tafi kotu suka yi kara don suna ga cewa yadda aka fito da takarar wanda zai tsaya a cikin jam'iyyunsu ba gaskiya ba ne ba ya musu adalci ba saboda haka dole ne jam'iyyu su koyi darasi akan yadda za su tabbatar da kan cewa akwai gaskiya da adalci da kuma bawa 'yan memba damar da za su fito da wanda suke ganin cewa shine zai tsaya musu takara abu na uku shine ya zamanto cewa ba a cikin duk lokacin da za a yi wannan zaɓe a shirye ake ba wai sai za a fito za a yi zaben ba shine za a fara maganar su kaya da sauransu a sauran ƙasashen da muke gani duka wannan ba shine ake yi ba ba zai yi a ce za a yi zaɓe yau ba kuma sai jiya za a fara kawo kayayyaki kuma za a fara so kayayyakin da za a so a'a a ɗau zaɓe a kan yadda kamar ci gaba ne kawai na tafi da harkar zaɓe da demokuraɗiyya ah, abu na hudu shine idan har jami'an tsaro ko a jiha ko a gwamnatin tarayya ba su fito kirikiri sun nuna cewa ga wanda suke so ba sun bar jama'a sun zaɓi wanda suke so kuma zaɓen nan sakamakon zaben nan shi aka tabbatar to ina ga za a samu zaman lafiya kuma za a samu ci gaba ah, amma idan har kana wai gwamnati a jiha ko kuma a ƙasa a gwamnatin tarayya ka yi amfani da damar da kake da shi ka kawo ka tilasta mutane cewa ga shi dole sai abin da kuke so za a yi to wannan zai kawo mushkila rashin kwanciyar hankali da rashin amincewar zaben da kuma ita da kanta yadda aka ɗabi wato ra'ayin jama'a da ba kai tsare kai tsaye wannan zai ci gaba da kawo mushkila sa'an nan wani daga cikin darasi da mu ɗauka shine yan ƙasa su fito ba tare da sun sai da ƙuri'unsu ba saboda idan ka sai da ƙuri'a ka shi kenan ka sai da yancinka ka da namar da za ka daɗa fitowa ka ce a yi gyara ko kuma abin da wanda ka sai da ƙuri'ar ba daidai yake ba zai ce ma ko kuma za ta ce miki ai na riga na siya na biya saboda haka ba ruwana da ku duk maganin ku ba daidai ba wani darasi kuma da za a sake kula shine jama'a su fito zaɓen nan ba kan addini ba idan aka ce akan haka addini za a yi kenan za a iya samun wani ɗan takarar wanda yake kwararre ne ya cancanta ina da gaskiya ba shi da taban wajen sata da cin hanci da rashawa amma saboda kawai ya je ƙungiyar addini da take da rinjaye a garin ta ce ita na ne ba ruwan tanan da cancanta ba ruwan to za a samu mashkila kenan ba za a samu cikakken ƙwararren lida a eh, shugaban wanda zai kawo gyara da adalci a cikin eh, jagoranci ba saboda haka eh, maganar kawo tsindima siyasa addini da kabilanci a cikin siyasa a najeriya dole ne a tashi tsaye a ga cewa wannan ba shi ne ba saboda waɗannan wato maganar addini da kabilanci ba ta kawo ci gaba ba ta kawo gyara a cikin jagoranci musamman a cikin tsari irin na mulkin najeriya wanda ba addini ake tafi da eh, mulkin kasa ba hmm. saboda haka dole ne a tabbatar da kan cewa duk wanda zai tsaya takara ya cancanta ko kuma ta cancanta akwai kwarewa akwai kuma rashin tabo na cin hanci da rashawa. To ma sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan karan sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya ta musamman ga barista Mahmud Ibrahim Imam daga Onitsha jihar Anambra da Muhammad Awul Rafsanjani shugaban kungiyar TMG wanda ya tattaki har nan zauren mu na hada shirye-shirye. Sai kuma abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman. A madadinsu duka ni Halima Jimarau sallama da ku ku huta lahiya.